Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba Jama'a masu rarra salamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba sunana Usman Ahmad Kabara kuma ina tare da abokin aiki na Ibrahim Jarmai. Mala Ibrahim ran nan dama an gama mun fita waje muna ta nuna nuna a bidiyo muka zo muka sashi a rediyo na yanda na kasa suke iya samun eh. gata a Amurka da sauran kasashen duniya. Yadda ake nuna musu su ma daidai suke da kowa. Yawwa wurin buɗe kofa ne wurin shiga gini ne wurin hawa biyu ne. Wurin parking na mota. Wurin parking. Yawwa. Har tikiti ake baka an katar da kai ba su kaji sai ta tsara ka ɗari biyar wani lokaci ƙwarai da gaske wanda ɗari biyar eh. dala ɗari biyar ma malam jirmai nawa kenan a Najeriya fa a'a kai mun kuɗi ne fa kusan kusan kusan kusan dubu saba'in da wani saba'in da wani abu ne fa eh. kai wai lalle da yawa kuma ka ƙara fakin ba <laughs> lallai kam wa'annan mutane da suke da bukata ta musamman wani zaka ga bai gani wani bai ji sosai wani mm. bai da kafa ne wani hatsari ma yana kasa din da sauransu mm. wani da shi aka haife shi wani shan inna suna samun nasarori a rayuwa yaya suke bi matakan da suke bi akwai su da yawa wato eh. ma akwai wani abu guda daya kafin mu fara mm. wato ita zuciya ko kuma in ce rayuwa ga baki daya in ce ya danganta da irin zuciyar da mutum yake da ita irin yadda ya dauki kanshi irin kuma yadda ya sa abuwa a zuciyar shi sosai wato misali inda hmm. ake cewa kamar ko in inda masu iya magana suka ce na kasa ba kasawa ba wato yana nufin ba hoyi na kasa da ta same ka shikenan zuciya ta mutu ba mm. amma sun yi yaƙi zuciyar yanzu ai mm. akwai su ana Amurka zaka su da dama wurare wani in ka gani na taba ganin ka da wani wato ka gane dalibi ne makaranta ya zo mm. amma da ya zo kurma ne fa da ya zo ya makarantar ya gama sai suka bashi ainihin koyarwa a wannan makarantar kwanan nan manajan. na bai koma gida ba bai koma gida ba kace bai koma gida ba hazan ce ya zai koma kishin kasa ba yana to kuma in ya koma akwai kayan aikin to kaji kuma su sun ga hazakar shi kai har ma sun tura shi Afirka ta Kudu ya je wani taro ya dawo sun tura shi ina ne wurare daban-daban to kaji kuma yanzu haka kwanan muka magana da shi ce mun bai aure ba amma yana sa ran zai koma gida ya aure tun da ga shi kurma ne baya iya a ji mun hira da shi da baki da baki eh. tun da ba ganin mu ake ba misali eh, eh. a bare a irin sign language na yaran su suke yi da hannu da sauransu to za ka binciko mana tarihin shi sai mu zauna mu ba da bayanin waye shi ya yake lalle za mu haka to amma kafin sannan akwai a gida fa akwai su da dama da wa za mu faru ga misali babban misali gwamnan jihar Nasarawa yawa wato in ka ji tarihin shi ka ji Mm. irin abubuwan da mukamin da ya rike mm. da kuma irin ayyukan da ya yi gwagwarmayar da ya yi mm. sai abin ya baka mamaki wato usman ni wani abu guda ɗaya ma eh. wato da nake karanta tarihin shi na ji labarin an ce wai ai lokacin mun da yake NYSC wato bauta ƙasa eh, ko kuma yi wa ƙasa hidima har koyarwa yayi a government college to kaga ne kima maki eh wato koyarwa ya fi koyarwa sosai eh, eh. tunda kaga in aka ce da government college ka san makaranta ce ta lafiyayyu da wanda ma yake da bukata ta musamman kwarai da gaske to amma abin da ke faruwa kaga shi dai mutum ne da aka fi shi tun 1952 eh. sannan kuma ya yi makaranta firamare a wata makaranta da ake kira Dunama ne ko Dunama haka suke ce eh, makarantar na ga eh. firamare ce a lafiya kwarai da gaske wanda kuma ya zo ya tafi kyafi Teachers College ai kaji kuma ma Teachers College ta koyarwa ta koyarwa ta koyar aikin malinta ce mafi yawanci a kasashen da aka ci gaba din nan mm. zaka ga cewa kaga ai ya zo nan har DC din nan eh kwarai da gaske yayi karatu har nan DC a Gallaudet University eh eh na gani lalle mutane masu bukata bukata ta musamman din nan mm. to yawanci akwai hearing aid so shi sa za sunan ba ma wani tashin hankali bane da mutum ba ji sosai ok wato irin eh, dan abin nan sun yi makalawa a kunne makalawa a kunne idan ka kama magana idan ka magana to sama a ce babu wannan in dai shi ɗalibin yana da kwakwalwa zai karanta in ya rubuta eh. zai yi magana ya shi ai kai kana ji a Eh kwarai. ka saurara ka saurara eh to ka ɗauki abin da ka ɗauka ma'ana dai shine wannan bukata ta musamman din nashi na ko rashin ji ne ko wane ne mm. to bai hana shi ya koyar da lafiyayye ba saboda haka kai ka zama kai ne baka da lafiyar baka koya tunda shi mai kasa ne kuma sannan ya sa ya sa ka a gaba yana koya ma ya koya maka saboda haka ya shiga gaban ka to kaga wannan ma eh. wannan wani babban kalubale ne ga ainihin mutanen Wani da gaske lafiyayye ma a ce a ce mai kasa ya sa ka gaba yana koya maka to kai mai me zai hana me zai hana ba za ka miƙe mm, kai ya ci gaba kasa ba to ka gani to sannan kuma akwai wani abu daya a game da kakamanta jami'a Ahmadu Bello eh, ka san bayan wancan Teachers College din ta eh. kafi ya zo kuma ya je Government Teachers College ka gane kamar irin eh. school of education college of education inda ake horar da malamai aka eh. koyar da shi a uyo can jihar ya yake na ko ko. gogor maya to sannan ya sake dawa jami'a Ahmadu Bello ta Zaria kwarai da gaske ya digirin shi a wurin ya eh. bautar kasarsa shine a lokacin bautar kasar ne yake wannan koyarwa da kake magana to to bayan wannan duk wannan abubuwan ka kamanta a a ya zo bayan ya gama wannan ya zo irin zaman kanshi din nan ma ya kafa kamfani ya kafa kamfani kwarai da gaske ya kafa kamfani nashi ne zaman kanshi eh, wanda tun a shekara alif ɗari tara ba. shekara inda takwas saba'in da takwas lalle haka ne ban fi shekara biyu a duniya ba <laughs> ka gani eh. to wannan kamfanin da ya kafa german mm. yawanci menene ake a wurin ne a kamfanin kamar na abu na din shiga da fice shige shigo da kayayyaki amma na noma ne yawanci ko yawwa eh, kayan noma ne agricultural abubuwa da eh. industries machine irin kamar kayayyakin na'urorin kamfanoni eh. aikin su kenan sannan daga baya kuma ya zo shiga harkokin hmm. ya ake ce musu na na property development property development wato harkar harkar dukiya ta ƙasa ke magana magana irin gine-gine gidaje ne kamfanoni ne irin wannan abubuwan kila a baka kwangilar ka gina to kaga wannan fa ita ma wata hanya ce ta ba kasa ba lallai ai wannan wannan ba karamin misali bane mm. ga jama'a da dama ka duba ga a ce maka wani ai yana da mm. kasa. to wato shi kadai da tashi kama hanya ya tafi je ne mm. nemo wadannan abuwan da kanshi ba tare da sannan ha kamfanin shi fa ne yanzu da bayan yana gwamnan kan kamanta yana da kamfanin da Abuja akwai eh akwai shi Abuja a hannun Washington DC Abuja Lagos Kano da nan Washington DC eh, eh lalle banda banda abubuwa kadarori da ya mallaka na matsayin shi na mutum ba eh. matsayin shi na wani da ke da bukata ta musamman ba mutum saboda me wannan abin da ya kure na kasa kamar ma shi ke da is it Ta'al Conference Hotel ko eh, da ke lafiya da shi ma nashi ne ko to kaga da irin wannan abubuwa ne da me ya kamata wanda yake da bukata ta musamman ya kalla gaskiya to ka dauke maganan kasuwanci sai kuma ya shiga siyasa yanzu kuma shiga siyasa kasancewa kuma sannan siyasa za ba za a kasa yi da kai bai shiga siyasar mm. sannan kuma karshe dai a takaice sai da kai har gwamna sai da kai har gwamna wanda shine har yanzu ka lallai gaskiya wannan ba karamin misali bane to abin da yasa muka dauko irin wannan labarin Ibrahim saboda mai sauraron mu ya fahimce mu da duk wanda yake sauraron mu a daidai wannan lokaci hmm. idan ka ba da labarin wata ko wani da ci gaban da ya da irin gwagwarmayar da yayi hmm. to zai gane cewa ashe shi ma bai makara ba mai saurare in yana da bukata ta musamman a jikinsa kwarai da gaske hakan ba zai hana shi miƙewa ba yawa zai zama bai na kasa ba saboda bai kasa ba mm. saboda me ya na kasa. saboda ya na kasa. yawa amma bai kasa ba wato mm. akwai wani wani faifan bidiyo da ke ta yawo a yanar gizo mm. na wani yaro da bai da hannuwa bai da gabaki da bai da hannuwa amma in ka ga da yake ina irin tsiran nan da ake na kurbe eh. in ka yadda yake a ruwa tashin hankali sai ya baka mamaki sai an kama shi an dora shi eh sannan amma in ya daka tsalle in ya daka tsalle ya fada ya fara sullu a eh, cikin ruwa ba gabaki dai ba ka fada nan gaba eh, ɗaya haka nan haka yake hmm? abun na ce to tun suna ƙananan yara na ga aka kokarin tuturo mai yan eh, ƙananan to kaga kaga hmm. da tun anan ma za ka fara ganin ka ga misali yanda ya riga ya sa a rai eh ya sa a hmm. rai akwai wani ma da za a ganshi da matar shi da ba shi da hannu ba shi da hannu eh ka gani amma haka hobi hana shi ba yin wato tunda ba misali ba zai amfani da hannun bojan to bari amfani da kafa ko wani abu kuma ya wani abu kuma ya ci gaba burin shi wannan shine ta bature determination determination kwarai eh, wanda aka ce little success tomorrow in eh, turawa sosai eh gaskiya <laughs> to da fatan insha Allah duk waɗannan abubuwan da muka faffada zai zama ishara ga wasu in Allah so kuma kamar yadda muka ce shi wancan bawan Allah zaka nuna mana shi ka mu labarin shi mako mai zuwa in Allah so ya eh, yarda eh. sannan haka zamu ta daukar sa har da sai mun kai harkar irin su shugabannin kasa su Roosevelt da suka mulki a nan bai ho miƙewa bai miƙewa mm. akwai gwamna da yayi a New York kwarai da gaske makawo eh, ne ban da wannan ma akwai mm. wasu da dama da yawa suka rike makamai zamu dinga zakulowa muna sirkawa muna dan kawo mutane saboda masu sauraron mu da kuma inda suke da bukata ta musamman musamman su san cewa za su tashi tsaye ne sai Allah ya taimake su da kuma taimaki abin da suka yi wa kudure ya kamata masu sauraro su fahimta cewar in baka daidai to kana da hannu sosai in baka da hannu to kana da kafa dole wani yana wannan wannan bai da amfani to wannan na da shi a gani to duk irin wannan to sai in ce Malam Ibrahim Jirmai na gode sosai da ka samu damar shigowa shirin makaranta to Malam Usman ni ma na gode kwarai da eh, gaske to Allah ya ba mu sa'a amin to duka duka anan shirin da kasa ba ka kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawowa a madadin shi Ibrahim Jirmai da kuma duk waɗanda suka taimaka wannan shirya ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take ba da umarni Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba ta zama kasa